Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin ɓoye. Shiri ne da muka ce mukan tsuguna mai yi kwance-kwance na abubuwan da aka yi saɓoye duka domin an karar da gwamnati da kuma al'ummar nigeria Suna mu zamil Ibrahim ya kasai da zan kasance da ku. Kuma alhamdulillah a cikin wannan shiri muna tare da Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad. Honorable mu ne ma barka da zuwa. zamil assalamu alaikum wa yasuwa assalamu alaikum. Sai kuma lauyan nan mai zaman kansa barista Umar Usman Dan Baito. Barista mu ne ma barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sai kuma comrade mai bibiyar al'amuran da suka shafi ƙasa dan gwagwarmaya comrade Umar Bello Basi Fage, Comrade Kemamu ne mabarka da zuwa. To salamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. To ina ga daga wannan satin da yan muka yi na sama za mu tafi hutun azumi. <laughs> Gwamnatin yanzu mai sauraro ya sani. Kasan ana yawan tambaya da azumi, ba haɗa wurin boye da azumi. Yanzu ne to idan za ka yi ɗaurin boye. Lokacin ibada ne. san wanda ya ce ya kamata a shiga masallaci. Ai ana cikin a garari cikin kasar ba abin da take bukata illa addu'a. Ubangiji wannan musiba da ƙasar nan ta fada Ubangiji Allah ya kawo mana mafita ta inda ba mu taɓa mafarki ba. Amin amin. To mai sauraro kamar yadda ka sani kusan kowane mako muna tashi da batutuwa masu masu yawa a wannan makon ma za mu fara kallon zanga-zanga da kungiyar kwadago ta yi da ake cewa nlc wadda kuma an fito da yawa a wasu yankunan wasu yankunan kuma abin bai tasiri ba hatta kai ga shugaban kasa a cewa bola ahmad tinubu a jawaban da ya yi ya ce ku yan kwadago ku sani ba ku kaɗai ne murya a najeriya ba da za ku fito ku kalubalance ne ba za ku iya kalubalanta ta ba har ya ce musu ma kun yi zanga-zangan nan ta kai su hudu amma ba ta da tasiri to mu san me hakan shugaban kasa me yake nufi ba bari an fara da kwamar bello ba sai fage to muzammil kafin shi shugaba ni bai wannan bayanin idan masu sauraro za su iya tunawa mun daɗe da yin wannan bayanin a wannan teburin cewa ita ƙungiyar ƙwadago kar ta bari a kai gabar da masu mulki za su fara daina jin tsoronta har ta kai suna nuna mata yatsa kuma irin takun da ta ɗauko tun a matakin farko musamman a wannan gwamnati ta tunubu. daman zai wahala ba a zo wannan layin ba tabbas shugaban ƙasa a shekaran jiya Alhamis ya yi bayanai sosai da sosai akan matsalar da ta shafi ƙungiyar ƙwadago a jihar Legas a wani aiki da ya je buɗewa wani aiki na kaso na biyu na layin dogo da ake yi daga Abado Ogun State zuwa Iconic National Theatre wanda yake Ikeja a jihar Legas. A nan ne ya yi bayanai iri-iri kala-kala wanda a cikin bayanansa ya fara da cewa duk yadda kungiyar kwadago suke tunanin cewa suna da 'yanci ko kuma suna da fada a ji ba su fi kowa a nigeria ba. Saboda haka ba zai lamunci yin yajin aiki sau hudu a cikin wata tara na gwamnatinsa ba. Sannan yake cewa sun idan sun shiga siyasa ne to su jira shekara ta 2027 idan suna da karfin da za su iya fafatawa da shi sannan ya yi waɗansu bayanai waɗanda ba lokacin da zan zauna in yi dogon shari a cikinsu amma ya nuna cewa wannan gyaran ƙasa da suka ɗauko haka haikan babu wani surutu da zai sa su ja da baya kuma suna da kyakkyawan zato cewa akwai kyakkyawan haske a gaba idan yadda suka ɗora a wannan tsarin nasu na gyara sannan ya san cewa shi aiki na yaƙi da rashawa a lokuta da dama yana dawowa ya yaƙe ka saboda haka wannan abun ba zai ba su mamaki ba sannan za su ci gaba da inganta tattalin arzikin najeriya ta hanyoyi da dama musamman hanyar ci da kansu wannan tsarin suna jin daɗin sa matukar gaske to babu abin da ya ban mamaki a cikin bayanin sa kasan mu muna dan tsayawa mu saurari bayanin mutum sosai da sosai mu fito da abubuwan da za mu yi sharhi a kai bayanin sa musamman na ƙarshe da yake nuna cewa akwai dama ta a ci da kai a tsarin nan na inganta tattalin arziki shi kansa bayanin ya bani mamaki matuƙar da gaske kuma wannan bayanin ne yake nuna mun lallai za a ci gaba da wannan mummunan akwalan takun da shugaba Muhammadu Buhari ya sumo shi tun shekara ta 2015 na cewa mu ci da kanmu duk da an san cewa ba gaskiya bane sun fi kowa sanin cewa magana mu ci da kanmu ba gaskiya bane kawai tsari ne na wanda su suna jin daɗin sa kuma ba lalle bane su daina yin sa duk da kasancewa dai ban fiye so in ci gaba da shari'a akan bayanan sa ba tunda muna magana kungiyar kwadago bari in ci gaba da fasa baki akan kungiyar kwadago wato ita kungiyar kwadago abin da muke ji mata tsoro a wannan teburin shine ya kai ka an zo wajen gashi nan ya fara faruwa gwamnati gwamnati ta daina jin shayinta. 'Yan ƙasa sun fidda zato ga kansu cewa za su iya samar da wani kyakkyawan tafarki wanda zai samar wa talaka sa'ida a ƙasar nan. Ina tabbatar maka ita ƙungiyar kwadago da a ce tun a matakin farko Muzammil ta tsaya ta yi abin da ya kamata. Ta yi tsayayya tsakani da Allah babu wata buƙata a'a ta kalli bukatar ƙasa da ci gaban ƙasa ta tunkari gwamnati. Ina tabbatar maka da yanzu ba wannan magana ake ba. Da yanzu ƙasar nan ko bata gyaru gaba ɗaya ba na tabbata cewa wannan mummunan halin da ake ciki da ba a cikinsa ake ba muzammil a teburin nan mun saba su shawara cewa in kishin najeriya suke wato akwai wani abu da yake faruwa duk lokacin da ka tashi rigima in baka shirya ta ba kakka yi ta hmm. in kuma ka shirya in ka fara kakka ka eh, eh, <laughs> gane rigima fa ta gaskiya muzammil ka gane ko idan ka san ai kamar haushin kare ne karen da ya maka haushi kayo kansa ya fita a guje in ya kara yawa maka haushi itace zaka ɗauko saboda ka san aikin banza ne to saboda haka in zaka yi haushi ka tabbata cewa zaka yi tsayayya yadda haushin naka zai sa a gudu a razana kungiyar kwadago mun sha fada a teburin nan duk Najeriya babu wata kungiya da take da bulalar da za a iya tsala wa gwamnati ta ji a cikinta ta dakatar da kowace irin barna irin ƙungiyar kwadago amma sakaci da son zuciya da rashin sanin mahimmancin abin da yake hannunsu da mahimmancin ƙasar muzambil suka gaza amfani da damar da take hannunsu wajen gyaran ƙasar nan yanzu kuma da ba su fito ba sai a zarge su a'a ka gane wani abu ai fitowa kala kala ce shin wannan janyewan ma da suka yi misali da waɗanda aka yi na baya a wani sharadi aka janye tambayar da zaka kenan wani sharadi ai aka musamman a wannan babu wani sharadi suka fito suka ce sun janye ka gane ko amma tun a matakin farko a teburin nan inda sun tunkari gwamnati da manufofin nan guda uku Mozambique kuma suka dakatar da komai a ƙasar nan duk abin da zai faru sai dai ya faru ina tabbatar maka da yanzu ba wannan halin ake ciki ba na farko kowa ya san matsalar ƙasar nan ba maganar ƙarin albashi bane ƙungiyar kwadago idan ta je tana magana a ƙara wata albashi kamar tana da daban makuba ne kamar tana kara jagula gyamban da yake fama a ƙasar nan ƙarin albashi babu abin da zai haifar sai hawa farashi amma ta je wa gwamnati da magana karya darajar naira na sha gaya maka a teburin nan babu ɗaya ɗayar hanya da ake kassara talakan ƙasa a kowace irin ƙasa a duniya irin wannan devaluation din babu abin da ya kamata hankalin 'yan Najeriya yake saboda karya darajar kuɗin ƙasa duk duniya in za a karya darajar kuɗi zaka ga gwamnati tana ɗaukan waɗansu matakai iri-iri kala-kala saboda idan gwamnati ta karya darajar kuɗi mu zamil ba tare da ta fito hanyar da za ta sanya rayuwar mutane ba to daidai yake da ta zuƙi jinin su ta ƙara a kanta haka abin da yake faruwa kenan su nuna wa gwamnati yatsa wannan devaluation din kowa ya san da gangan ne kowa ya san wannan tsarin na naira da ta siya kanta daraja ba gaskiya bane ba zai yiwu ba abin da za a yi a dakatar da shi tsari ne na neman kuɗi gwamnati tana neman kuɗi a jikin yan ƙasa kungiyar kwadago abin da ya kamata ta fara nunawa wa yatsa na biyu akwalan taku da ake fakewa da subsidy ana zuwa ana siyo man fetur waje dan kawai a ƙara wa talakan Najeriya kuɗin man fetur su nuna wa gwamnati cewa dole a dakatar da wannan ba gaskiya bane na uku Mozambique matsala ta wadaka ba a taba gwamnatin da ta zo gwamnati take ganin cewa kuɗin al'ummar ƙasa nata ne da ita da makarrabanta ta tsaya ta abin da ranta yake so irin wannan gwamnatin ta tunuba ba a nuna mata cewa wajibi ne in har ƙasa tana cikin musifa to mu ga wannan yanayin a jikin ministoci masu bawa shugaban ƙasa shawara da sauran jami'an gwamnati yau inda da tausayi da imani muzammil a daidai lokacin da talaka yake cikin wannan masifar ba za mu ga sharholiya ta yi yawa a fadar gwamnati ba ba za mu ga ana ɗiba kuɗaɗen mu ba ana ba gwamnonin da suka cinye mana kuɗin ƙananan hukumomi ba amma ka duba ka gani a yanzu fa maganar da nake maka yanzu nake ji a cikin wata tara nan daga watan ina jin watan januwari ne ko kuma daga watan oktoba na shekara ta dubu biyu 2023 zuwa yanzu an ba wa gwamnonin nan wajen naira tiriliyan shida ne da wani abu me suke da su babu abin da ake da su in ka kalli tsarin shine an fito da tsarin da za a yi mana matsa gyada sannan kuma a ƙara wa gwamnoni federal allocation shi sa na sha gaya maka bakin su ɗaya da gwamnatin tarayya da 'yan majalisu da fada shugaban ƙasa yanzu abin ta ci zama muna cikin wannan masifar ya kwana kwanakin na aka fito da cewa mutanen na an raba musu naira biliyan talatin talatin naira miliyan dubu talatin talatin shi sa idan kaga kwamishinoni a duk jihar da ka kaje kaga kwamishinoni da jami'an gwamnati zaka ga badakalar da suke da kuɗi da manyan motoci ya canza saboda babu gwamnatin da ba a jikata da kuɗin mu ba sannan kuma a ɗaya bangaren ana fito da wani abu wai taimako wai rabon abinci wannan ba aikin gwamnati da ta san me take bane musamman ka gane ko kana nuna mutane su je su bara kenan ai ba haka bane tsarin tattalin arzikin tsarin yadda kuke gudanar da tattalin arzikin ya kamata ku gyara to Allah kyauta Brian je ga honorable Amanullahi ka kalli wannan kalamai da shugaban kasa ya kai an kwadugo cewa murya su bata da wani tasiri in suna so su siyasa su fito su buga da shi murya su bata da wani tasiri yanzu kamar yadda yake gaya musu kalaman da shugaban kasa ya yi daidai yi daidai ah, ah, to yi daidai Su suke kare haƙƙin ma'aikata ina haƙƙin ma'aikaci yake ina haƙƙin ɗan kasa yake ina kasar ma take misali a halin da kasar take ciki mu zammi lorin faɗa maka mm. mun sha bayani akan wannan tebur ɗin. Mm. ka gane da ƙungiyar kwadago da babu ita duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an gama ƙungiyar ƙwadago tuntuni tun a baya baya suna yin ka tuna suna faɗa maka kuma da ana fitowa bari faɗa maka wani abu mm. tun lokacin su Michael Imodu mm. ka gane sahabar Makoli mm. in ka ɗauko baya bayan shekarun baya akwai jajirtattu irin su Ali Ciroma ko yana nan dare ko ya rasu Allahu a'lamu ka gane da su Hassan Sumunu ko shi ma yana nan dare ko bai da rai amma ina faɗa maka duk wanda ka gani ko ba gane ba shugaban NLC ka gane tare da working committee ɗinsu haka TUC e tare da working committee ɗinsu baki ɗaya ka gane gwamnati gwamnati dariya take musu because an riga an yi compromising din su menene compromise Allah ya maka albarka duk wanda ka sani a cikin su ba wanda ba a cika mushi jakarsa ba da kuɗi ko ba gane ba da dala da sauransu oh, abu ne da zargi fa wannan ina faɗa maka ka gane duk wannan abubuwan da kake gani wasa ne wasan kwaikwayo ka gane raina hankalin dan kasa ne da talaka dan kasa da kuma shi ma'aikaci in bai san wannan ba ya san wannan raina hankalin sa ne misali ai ba maganar ƙarin albashi ake ba ƙarin albashi bai taɓa solving ko kuma warware tattalin arziki ba ba abin da yake sai sai dai ma ya daɗa rusa tattalin arzikin dama ai abu uku ai su ba albashi suka ce a ƙara ba cewa suke matsalar tattalin arziki da tsaro a kansa suka zanga zanga yanzu Mozambique bari faɗa maka eh. wani abu ka gane ita NLC ka gane in ta cika NLC ya kamata a zaman kanta karan kanta tana da abin da ake cewa department ka gane a cikin wani reshi ka gane wanda wannan reshen ko ba gane ba bayi da aiki ka gane aikinsa ko ba gane ba shine ya dinga research akan tattalin arzikin ƙasar ka gane da tattalin arzikin duniya ma ina tattalin arziki ya sa gaba duk wani tsari ka gane ne wanda gwamnati za su zo da shi misali nake faɗa maka da and then za ta kantorin din gwamnati kuma za ta nuna za ta fito da shi age muke yanzu na information technology akwai social media platforms akwai jaridu za ta fito da abin da ake cewa matsayarta ka gane ko ba maganar a zo za a ƙara bashi a'a ga abubuwan nan in gwamnati ce a'a za mu cire muku subsidy za ta fito da shi in black and white shi na ce maka they have been compromised saboda kullum ina faɗa maka babu tallafi a man Najeriya fu wannan ce fraud ne ka gane sannan babu wata gwamnati na faɗa maka a duniya wace iri ka gane wadda ƙasa ce mai tasowa kullum ina faɗa maka developing nation wanda na faɗa maka mono economy ne da ita shine abu ɗaya kawai take fitarwa sannan kashi 99 da abin da take sarrafawa ba ta taba compromising din value na kuɗin ta ba ka gane hmm. saboda haka maganar devaluation na naira kwata kwata kwata kwata kwata bai taso ba saboda ina faɗa maka ka ji yanzu ka bincika ka gani da suke karan su kansu comrade comrade comrade wane ne kaga wani gidaje suke kwana su ma duk wannan jifa-jifa kaga gidajen su duk wannan jifa-jifan da suke zargin ka gane ma'aikatan gwamnati suna hawa da masu madafin iko su ma su suke hawa kuma ka je kaga ƴaƴansu su ma a kasar nan suke karatu sannan ka je ka ga matayensu su ma anan suke zo asibiti a misali a ina nuna maka ai is part of journalism din mm. ka gane saboda haka is an insult ma akan Najeriya saboda haka yadda ka ga ita World Bank da IMF ka gane da kuma karnukan farautan su CIA IMF ka gane sun yi infiltrating din government din mu ka gane sun yi infiltrating CBN din mu sun yi infiltrating din sun shiga sun kusa eh kowanne strata na gwamnatin mu ka gane ministocin mu ne gwamnonin mu ne wane ne da sauransu because duk inda ka saci kuɗin kasar ka su kika kaiwa ajiya lafiya ka tana hannunsu tsaron ka yana hannunsu duk wani abin da kai kallon ka suke because suna da doziyar duk lokacin da suke so su jawo ka za su jawo ka za su nuna maka ga abin da muke so ka gane ka tsaya ta kasar ka ko ga tsare-tsaren da za ka rusa tattalin arzikin kasar ka saboda haka yanzu na faɗa maka sun zama abin da ake cewa su ma raƙumi ne da akala because ba su da an riga an musu da baibayi duk wannan na faɗa maka sun zama toothless dog ka gane sai dai shi su haushi su haushi kenan babu wani zancen cizo da za su yi because da za su yi ko ba gane ba da Najeriya ina faɗa maka ba ta shiga halin da ta shiga ba mm. saboda haka wannan kawai ah, abu ne na faɗa maka suke insulting ɗin Najeriya yanzu ba abin da ya rage wa talakan ƙasar nan shine na faɗa maka komawa ga Allah ka gane mu dinga addu'a babu dare babu rana zambil ubangiji Allah ya kawo mana mafita amma wata magana llc magana TUC magana wane ne barista Umar Usman dan baito ya ka kalli waɗannan kalamai na shugaban kasa kai ga kungiyar NLC a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sabi wa sallama tasliman kasira ni a duk maganganun da shugaban kasa i abin da ifi jan hankali na shine maganar da i na cewa babu zancen waiwayi babu zancen waiwayi a wannan matakin da ya dauka na gyara shi wannan matakan da ya dauka wanda a to ai shi haka yake gani eh. amma kuma shi talaka ka fuskanta ko ya san matakai ake dauka da ike jefa kullun rayuwarsa a cikin kunci dala fa ta fara sauka a matakin gyaran da ya fara fara ɗauka ta komo nan dubu ɗaya ɗari uku yanzu yau yankun dubu ɗari bakwai bari in gaya maka wani abu eh. zancen gyaruwar dala kura aka bawa ajiyar nama to zo maganar dalili eh. ka gane babban bankin Najeriya mm. yanzu ya ce ya shiga kawance na kud da kud da shi da bankin imf na yadda za a yi a haɓaka gyaruwar naira ƙawance na yadda za a yi a farfado da darajar naira kuma duk mai hankali a najeriya wanda ya fuskanci yaya siyasar duniya take ya san babban bankin duniya da imf su ne babban matsalar ɗan najeriya a rushewar tattalin arziki da karyewar naira su suke ba da sharaɗin a karya darajar naira buhari a 2000 shekaran 16 ike cewa a editorial din punch da ta rawaito cewa buhari ya ce tun 1985 su imf suka nemi ya karya darajar naira yake ya ce amma 'yan kwanaki kaɗan aka yi majiyun mulki su baban gida da suka zo kuma bisa daɗe ba suka fi wannan umarnin da aka bashi na karya darajar naira matakin farko ka gane ko to da idawo 2015 sai aka ƙara nemansa da cewa sai an karya naira naira sai an karya darajar ta sannan masana'antu da ayyukan yi za su samu to a lokacin sai ike cewa abin da bai yi a 85 ba hmm. yanzu 2016 ba zai ba to amma daga baya abin mamaki kuma sai izo manto yana daga cikin san waɗanda suka fi karya naira a tarihin Najeriya ya saboda haka eh. abin da nake gaya ma wai zancen a ce wannan abin da tunubi yake yi gyara ne gaskiyar Allah akwai lamba a cikin wannan fahimtar saboda ai matakai ya ɗauka tsirarin matakai kuma duk ɗan Najeriya wanda yake talaka ɗan rabbana ka wadata mu ka fuskanta ya shiga cikin halin la haula wala quwata ƙara kuɗin man fetur da sunan tallafi karya darajar naira eh, eh. wanda IMF din nan fa kwanan nan da ta ce masa ya kara janye tallafin wutar lantarki ya kara murƙushe talakawa a janye tallafin man fetur ita take masa kuma jinjina akan matakin da ya ɗauka na baya na karya naira na janye tallafin wutar lantarki to yanzu fa ita aka ce kuma za su yi ita ce za a yi auren zobe da ita da babban bankin Najeriya ne yadda za a farfado da naira ai sai dai mu ce naira Allah ya jikanta ka fuskanta eh. wallahi tallahi wannan matakin sai dai ka ce naira Allah ya jikanta wanda kake zaton shine mugun da ike shake ka kuma yanzu a ce wai shi zai zo ijiyarka sanda baka da lafiya ai ba sai ka gaya wa talaka me za a yi masa ba ka fuskanta ko to wannan matakan shine fa abin da mai girma shugaban kasa irin waɗannan abubuwan da ya ɗauka gyara wanda kuma waɗannan gyararrakin da ike ɗauka yana yi shi talaka ike kuka abinci ya karanci everything na rayuwa ya to ita ita NLC kana kallon ita ma kamar da su kamar suka faɗa ta zama kyan wallamin kenan to ai ranka i daɗe eh. ni ga baki ɗaya na gaya ma over time ni na dawo da karakiyar yan ƙungiyar kwadago mm. saboda ka fuskanta ko yanzu bari ka ɗauka inda za ka gane yan kwadago wai su ma waye sun ce za su yi zanga-zanga ta sati biyu ta lumana ka fuskanta ko sun fara duk jihohin kudu da abuja sun ɗauka ka fuskanta ko wanda wannan zanga-zangar ta yi tasiri amma washe gari 'yan najeriya suna zaton za su sake fitowa sai suka ce wai wannan abin da suka yi na kwana ɗaya ya iya biyan buƙatar abin da na kwana biyu zai yi kasan akwai ultimatum da suka bayar eh, sati ɗaya za su tafi yajin aiki mm. shi ma sun ƙara wani sati ɗaya kama kai ne za ka yi kokowa da abokin rigimarka eh. ka gade ko ka ce a bari in baka lokaci ka je ka ƙara shiryawa shigen yan kwadago a kenya lokaci kusan ɗaya aka ƙara mana kuɗin man fetur da sunan janye subsidy amma yan kenya suka fito wannan industrial action suka fito zanga-zanga ta lumana daga ƙarshe sai da suka tilasta gwamnatin kenya ta yi ribas ɗin ƙarin kuɗin man fetur a yanzu matakin da 'yan kenya suke ciki na harkar gyaruwar al'amura a harkar man fetur mm. ka fuskanta ko to harkar zaka ga su a wajen su ma masha Allah saboda wannan zanga-zanga da 'yan ƙasa suka dinga yi shi yasa shugabannin Kenya suka je suka roƙi ƙasar Saudi Arabia cewa to a tsaya mu yi fahimtar juna da ku ko kuna da mai amma mu ba mu da kuɗin da za mu je mu canjo dala mu sai man ku me zai hana ku karɓi kuɗin ƙasar mu ku ba mu man fetur Saudiya ta yadda da wannan yarjejeniya take sai musu da litan mai ka fuskanta ko da kuɗin Kenya to saboda haka ka fuskanta ko 'yan mm. kwadagon wata ƙasa mm. sun yi hankoran da suka yi wa al'ummarsa amfani wannan kuma hankoro suke mara amfani ga al'ummarsu mm. har ma ana ai wannan ka fuskanta ko indirectly abin da ake gaya musu ku je ku yi abin da za ku yi ba zan saurare ku ba mm. ba ku kaɗai ne mutane a Najeriya da kuka isa ku kaɗai ku ɗaga murya ba tunda cewa you are not the only voice in the country mm. ba ku kaɗai ce murya da za a ɗaga aji birarin ku a Najeriya ba kuma ike challenge ɗinsu in wannan abin za ku in kun isa shekara shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai ku zo ku shiga siyasa. To yana zargin sun zama yin siyasa. ke. Wannan me ike nuna duk wanda i gaya maka wannan yana nuna ma kuru-kuru da manyan baki cewa abin da kake bukata ba zai ba. Kuma gashi ya faɗa ya ce ba zai yi waiwaye kan canji da ike kokarin kawowa na gyara kuma canjin da gyaran shine wannan karya naira ka fuskanta ko inda aka ce market forces si leading ɗinta da janye tallafin man Akwai abu da na ƙarshe da nake son mm. gaya ma kafin mu karkari. Kaga abin da yake cewa kuma a gyaran da zai yi shine da shi za a haɓaka lafiya da shi za a ɗauki nauyin karatun yara mm. shine fa mutumin da at the same time ya sa isa aka yi sa wa doka hannu da izamanto ɗalibai ka gane na jami'o'i sai da aka fara sa musu tallafi a ƙoƙon bara suke iya biyan registration fee din Allah kyauta abubuwan da yawa. Honorable Amana Allah mu dawo gare ka. dai a ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin da mm. kuma tarawa Najeriya kuɗi a daina ciwo bashi. Majalisar wakilai ta fara wani yunkuri na binciken kan wani kamfani mai suna multi choice wanda yake mallakin kamfanin ne na dstv da gotv a majalisar wakilai ta ce tana zargin kamfanin ya kiye biya gwamnatin najeriya hmm. kuɗin haraji da adadin sa ya kai wajen naira tiriliyan ɗaya da biliyan takwas idan ta yi wannan binciken akwai hukunci da su ɗauka ban sani ba ya ka kalli wannan mataki na majalisar wakilai kamar yadda kullum nake faɗa maka muzambil babu masu karya mana tattalin arziki ina faɗa maka irin waɗannan kamfanonuwa na ƙasashen waje hmm. amma sai bankuwa ya tsage kadan gare kan samu shiga tare da da mahukunta na cikin gida ka gani suke cin su ba babbaka kamar lokacin da Muhammadu Buhari ya zo da muka ɗauka da gaske yake duk wannan in ka tunda a wannan fili na daurin ɓoye mun ba da waɗannan shawarwari na farko Muhammadu Buhari babu magana devaluation na naira na biyun su babu magana ciwo bashi muna da arzikin da zamu rike kanmu ba sai mun ciwo bashi ba sannan bashin da katar na triliyan goma sha biyu za iya biyan bashin nan ka gani a shekara hudu misali comfortably ka gani mu fitar daga wannan kurkuku na bashi duk da a lokacin tarkon bashi ne shi kuma shi ne jefa mu a cikin kurkuku ya jefa mu a kurkuku wanda ake ce mishi ma solitary confinement ka a kurkuku akwai inda ake ɗakin da ake ajiye mutum babu haske ko ba gane ba babu abinci babu komi kamar yanzu yadda Najeriya take ciki kenan waɗannan kamfanonuwa na faɗa maka suna nan barkate a ƙasar nan ka gane in block saboda haka in ka ɗauki misali kamfanonuwa na mai OICs din nan International Oil Companies din nan na farko duk waɗannan haraje-harajen ba sa biya mm. in ka ɗauki na faɗa maka kowace sekta ka gane da irin waɗannan economic saboteurs din kuma su a kasashen su ka gane kin biyan haraji kaman kai kisan kai ne Muzambil mm. sai a ɗaure ka ko ba gane ba shugaban wannan kamfani sai a maka ɗaure shekara sha biyar ashirin talatin a gidan yari mm. amma sun samu ƙasa ko ba gane ba wanda cin hanci da rashawa mata katutu ka gane suke cin karansu ba babbaka wannan kamfani mm. na dstv ka fahimta ko da ake bin shi 1.8 trillion wannan fa kuɗin da ake bin sa ina faɗa maka na shekara kuɗi ne kawai kawai banda shekarun baya kuma ya tsalle ya dire ya ce bai yadda ba bayan eh, bayan FRS sun fito da alƙalaman ka gane FRS ta ce to ku zo mu zauna suka dinga fitar da alƙalama mu ba mu yadda da wancan ba mu ba mu yadda da wancan ba mu mun yadda da wannan akai juye ban ƙwarya ta ka gane na yadda da wannan ban yadda da wannan ba akai musu wannan gatar akai arriving ka yadda na yadda a 1.8 trillion 1.8 trillion ba ba fa ta yanzu ba ba ta yaushe ce ta lokacin Muhammadu Buhari lokacin tun dala kuma shi ba sai aka tsatsabe aka zubar da wasu kuɗaɗen eh, tun dala misali tana 165 ka gane tana naira 200 tana naira 300 ba fa a yanzu da ta zama yayi ba kuɗin yawa so in ka duba value din misali nata a lokacin ka da ita is about in ka da internet dollars ka dauki misali 1.8 kana zancen billions of dollars kenan billions of dollars daga baya wannan ta rasa yadda za ta yi da su ta kai su kotu FRS ka gane bayan ta kai su kotu aka ce a'a aka zo aka yi shiga a yarjejeniya a fito ka gane a settlement out of court eh, wannan kamfanonin da kake gani kamfani ne na Yahuda kai Makiu kamfani ne na Yahuda shi DSTV eh. da shi da MTN duk daga Afirka ta kudu suka zo kamfani ne daga kasar Israel ina faɗa maka daga kasar South Africa ina faɗa maka nasu ne ka gane yawa kamar yadda kaga MTN ta yi mana ka gane ta sai da layika ta yi compromising national security dinmu ita ma na faɗa maka haka take sabotaging din economy dinmu kar ka manta dai na faɗa maka tunda sun samu sakaci ka gane a lokacin ta Muhammadu Buhari shi ma abin da suka fitar da shi daga kasar nan a lokacin lokacin farin reserve dinmu bai fi dala biliyan 25 ba zuwa dala biliyan 28 abin da suka fitar tare da Central Bank da su MFL da makarabansa 8 biliyan dola suka fitar da shi daga kasar nan su kuma MTN MTN kuma suka forging certificate akwai wani certificate da in zaka fitar akan shaida ta ƙarya eh sai CRR sunan certificate sun mm. suka fitar da kuɗin shi certificate shi yake baka dama ka fita da kuɗi waje yawa sai ba gwamnati bata bada dama ba aka fita da fake ma akai mm. kamar yanzu yadda aka fake signature sa aka ce aka faking din waɗannan aka forging din waɗannan certificate sun abinda wai CBN a lokacin duk mun yi zance a wannan tebur din ta caji bankuna ka san wai tarar da aka yi musu kawai mm. tarar naira miliyan 50 ina zuwa aka yi bankuna su biyar ne naira miliyan 50 ta mutuna Najeriya ta namu tana Najeriya su kuma trillion billion dollars billion dollars a lokacin da faɗa maka sun fitar da one third of foreign reserve din mu baki daya sun kuma fitar da kaso daya bisa uku na kuɗin mu da suke waje amma babu mutum daya wanda aka hukunta misali nake faɗa maka to ka imagine yanzu DSTV din nan kuma DSTV din nan akai akai da su har yanzu su yi pay as you view sun ki wato ka biya kuɗi idan ka gani in baka kalla ba ba za a caje ka in ka sai kati misali mm. kai shekara ba kunna ta ba eh. katin ka yana nan eh. amma yanzu in ka sai kati ka gane mm. ko ka kandi ko ba gani ba to saboda haka an cinye maka wannan kuɗin har mm. yanzu saboda na faɗa maka da su da mahukunta da NBC Nigerian Broadcasting Corporation wasu ɗaya uban su daya kamar na faɗa ba wasu daya uban su wasu daya na faɗa maka ka gane kamar ina faɗa zaman kansa yake kamar na faɗa maka NNPC ne hmm. ka gane da oil companies wasu daya uban su daya kamar Central Bank ne na faɗa maka da ah, su commercial banks wanda kullun su suke rusa mana tattalin arziki wasu daya uban su daya ka gane to kowa zaman kansa yake wannan ina faɗa maka da NCC na faɗa maka da telecoms din nan kar ka manta fantami cewa shi ma suna sata mushi data da ni da kai yanzu baka san me ake dauka maka ba duk cajin da ake maka baka san abin da ake dauka maka a data ba su ma wasu daya uban su daya waɗannan ina faɗa maka daga regulatory agencies ɗin da aka yi an yi ne don su kare ɗan ƙasa ka gane da hakkin ɗan ƙasa da tattalin arzikin ƙasar Mozambique amma na faɗa maka da su ake haɗa baki kamar yanzu NERC ɗin ita ta rubuto ba tana nema a ƙara wa ɗan Najeriya kuɗin wuta ita ne ita NERC na faɗa maka kuma da take kula da yawa ƙarin kuɗin ita ta rubuto a ƙara eh, a ƙara kuɗin wuta misali babu ruwanta da national interest ba ruwanta da abin da ake ce economic interest ɗan ƙasar su ka gane duk abin da zai ah, ta fanjama fanjam shi dai misali gafiya na faɗa maka ta tsira na bakinta to kai imagine irin 1.8 trillion misali impact ɗin da za ta yi making a ƙasar nan misali kamar da ita na faɗa maka a lokacin into dollars ka ɗauki average ka gane misali in ka define da ma misali da ka ɗauke shi 2 billion dollars ka ɗauke ta lokacin dala ma ka ɗauke ta naira ɗari hurhudu kana zancen biliyan biyar kenan 5 mm, billion dollars amma na faɗa maka har yanzu da muke zancen nan sun yi kema da gas ka gane suna sayar da katina suna ci gaba da business su kuma abin da zai baka ko yau misali mm. da a ce da gwamnati ta kore su da ƙasar nan ba su da komai a kasar nan mm. ba su da wani asset da za ka rike sun kwashe kansu babu ka da ra'ayi duk inda suke haya suke duk ofisin su haya ne hmm. saboda haka in suna da abin da ake cewa tangible ko ba gane ba asset ma sai dai kayan aiki sai dai kayan aiki saboda haka bai fi duk abu ne da ake ta satellite duk abu ne satellite ka gane wannan wata dabara ce saboda rana irin wannan kenan ina faɗa maka ai saboda misali duk abubuwa ne dokokin Najeriya na faɗa maka akwai dokokin ka gane tsararru tabbatattu amma ba a implementation kawai suna nan akan takarda policies din duk Najeriya da ka sani ba wanda ya kai mu tsare-tsare masu kyau policies amma wurin zartarwa babu saboda me saboda wannan bala'i ka gane na cin hanci da rashawa wanda kullum yake haɓaka kuma ka san abin da yake haɓakar da shi shine wannan musifa na talauci ka gane da ake to su majalisa me za a gaya musu wannan shi wannan ka faɗa min majalisa wani bincike ta taɓa yi wanda ya tabbatar kuma ya tabbata ko ba gane ba ya kare hakkin ɗan ƙasar kuma ya haɓaka tattalin arzikin mu duk su wannan in ka ga majalisa tana bincike magana ce ka gane ni ma ku zo ka gane menene gafiyoyi za su tsira da rabakin su a ah, wannan zargi ne ba to ai na faɗa maka yau shekarar mu nawa da dawa mulkin farar hula mm. yau shekarar mu 25 da dawa mulkin farar hula wanda kullum ina faɗa maka faɗa mun yau wani bincike suka yi wanda ya taimaka wa rayuwarka wanda ya taimaka wa rayuwar ƙasar babu shi saboda yanzu kuke ta faɗa fa akwai binciken su sanata Shehu Sani da suka yi mai tasiri Allah kai wannan zancen magana ce ta 500 miliyan naira ta maganar kuɗin ciyawa kuɗin ciyawa nan ba su dawo ba wannan muna side talks muke da kai amma ina faɗa maka irin batakalar da aka yi ko ba gane ba oil subsidy me ka gani irin batakalar da oil companies nan suke mana su dauki man mu su ki biya ka gani su mana gas flaring babu iyaka ka gani irin kwangiloli da ake badakala babu iyaka na ga ji an ce wata magana gaskiya gaske ne cewa man Najeriya kusan kaso 80 sace shi ake kaso 20 to a wannan ne ake amfana abinda nake faɗa maka kafin Obasanjo wannan maganar a lokacin da Muhammadu Buhari ya zo ka kamanta ka gani ai mun yi zance akan tebur din nan mu muka ce in ya tare ɗaya bisa uku ka gani ya kyale su sace kashi daya. a tare wa Najeriya biyu bisa uku ka gani babu maganar mu je mu ciwo bashi babu maganar neman wata dala babu maganar neman devaluation yanzu ka duba abin da suke cewa on daily basis ina faɗa maka a ƙasar nan ana sace ganga ya kai ne dubu ɗari shida every day zuwa dubu ɗari bakwai every day ka gani ka ɗauki na faɗa maka kawai 80 dollars ka dauke ta mata a ce ganga 500 times 80 dollars miliyan nawa kake zance kana zancen 40 million US dollars a kullum a kullum in kai times 30 kana zancen 1.2 billion US dollars to ka faɗa min wani zance za a yi na karya naira misali because in kana da wannan kuɗin faɗa min wannan bashi zaka ji wani dalilin zaka nemi darajar naira kuma na faɗa maka naira nan ba wai karyewa take karya ta Allah da annabi ba na faɗa maka monumental hyper corruption da yake faruwa a ƙasar nan shine kwangilolin da ake bayarwa na ƙarya ake ta fitowa da kuɗin ka gane a federal government da state government misali kamar yanzu waɗannan kuɗin da ake ta'anta yawa jihohi wanda bai kamata a yi ba magana ce na ƙarin kuɗin mai kamata ya a creating wani special fund ka gane mm. wanda na faɗa maka za a zauna da majalisa da 'yan ƙasa ma kansu mm. kuɗaɗen nan da aka tara me ya kamata a yi mana to amma waɗannan kuɗaɗen yanzu ana ta'anta yawa gwamnoni ka gane su kuma suna ta bada kwangiloli na ƙarya waɗansu ma ba kwangila suke bayarwa ba direct stealing suke da kuɗaɗen da ka gane suna dawowa back into the market ana neman misali donors ɗin mm. saboda haka maganar wai a zo a ce wai za a hukunta DSTV ko za a yi kaza ko ko za a yi kaza ina faɗa maka babu abin da zai faru sun ci bulus kuma ina faɗa maka kuɗaɗen nan eh. tuntuni sun riga sun fitar da su daga ƙasar nan an ba sa of course mana ai na faɗa maka da yanzu zaka samu record din CBN inda rekod din ma Allah ya ka gane hmm. zaka yi mamaki irin billions of dollars din da suka fitar da shi a zuwan su Najeriya zuwa yau kamar ba Basi fage ga abin da honorable yake faɗa kana da wannan tunanin kai ma wannan bincike na majalisa ba zai wani tasiri ba da kamfanin DSTV da Go TV Multi Choice ana bin su kuɗin haraji sun kisi biya Najeriya sama da tiriliyan ɗaya Najeriya kuma tana tafiya ciwo bashi bashin nan kuma ana sa mata sharaɗi tana karya da rage tallafi da rage waye karshe yan kasa ne suke shiga masifa to ai zamu ai bayani ne ya dan Allah eh. minti daya bari mu karkare maka da wani abun nan wani lokacin sai ka jinjina wa Obasanjo yana da dan barbarshin kishin kasa a lokacin sa akwai wani gurbi har yanzu suna nan suna harkar shinkafa stillion gurbi wadansu indiyawa ne abin da aka binciko a lokacin sa sun ki biyan maharaji na naira biliyan 40 40 biliyan lokacin koresi su yayi ka gane daga kasar nan sufi ne ka gane bayan ya tafi aka dawo da su ta bayan fage aka smuggling din suka dawo Najeriya ka gane shi economic advisor na Yar'adua a lokacin adu ya ji labari ya kori shi wannan advisor din nashi shakikin shi ne amma kore shi daga daga kujerarsa to kawai ka ji waɗannan bayanai ya ka kalli kai wannan bincike da majalisa take wato binciken majalisa muzammil a lokuta da dama zaka ga cewa baya iya haifar da wani tasiri a cikin ƙasar nan ko da sun fara ma zaka rasa inda binciken yake da takardun binciken da waɗanda suke binciken shi yasa manazarta da dama suke zargin cewa kamar idan majalisa kaga ta fara bincike to ta fara wannan binciken ne sakamakon tana son ita zama a yi dagar da ita ana irin wannan zargin da yawa kuma biri ya so ya kama da mutum akwai abubuwa da suka faru a majalisa iri-iri kala-kala wanda bai kamata a ce su faru ba a teburin nan mun sha bayani akan maganar ko kuma binciken da suka fara yi a kan tsohon manajan darakta na wannan hukumar NDDC Niger Delta Development Commission a daidai wannan lokacin Professor Fondai ana ta magana cewa an saci kaza an saci kaza ba wani abu da ya iya kare kansa a majalisa ya faɗi ya a ina wannan magana take idan zaka lissafa bincike da majalisa ta take yi daga shekara ta da 2015 kawo yanzu muzamil adadin binciken da zaka lissafa ba za ka iya lissafa su a wannan teburin wanda zaka ce shin me majalisa take akan waɗannan binciken ina suke shi sa ake zarge-zarge da yawa akan binciken ke kuma wannan abun da aka faɗa muzamil abu ne wanda kai ka san babu yadda za a iya yiwuwa ba tare da sa hannun waɗansu hukumomi na gwamnati ba da kuma jami'an gwamnati musamman maganar da wani rabul yayi regulatory bodies ɗin nan menene amfanin su regulatory ita hukuma da ake ajiye ta a matsayin hukuma da za ta sa ido a kan gudanar da wani al'amari idan irin wannan abin ya faru kamata ya abibiye ta kuma in har za a fito da tsare-tsare da za a rinka taxin yan ƙasa ana mana matsar gyada dan me yasa kamfanonin ƙasar waje suke zuwa ƙasar nan su nemi arziki su ci karansu ba babbaka sannan kuma su tafi mana da kuɗaɗe su karya mana tattalin arziki sannan su ƙi biyan haraji kuma ana kallon su kuma ba yadda za a yiwu ba tare da sa hannun masu faɗa a ƙasar nan ba irin waɗannan abin yana tafiya a banza yanzu na rabul ya gama bayanin MTN hmm. MTN ai ya yi a baya amma zargin me ake. akwai tsohon makusancin shugaba Muhammadu Buhari a wannan lokacin sun bashi kuɗi ishu na wannan tax din yazo zo ya wuce naira miliyan 500 biyar ka gane ko ka mm. san layuka suka sayar sosai ka gane about 5 million lines mm. suka sayar ka gane kuma ya compromise national security a lokacin aka dinga kashe jami'an tsaron mu a Maiduguri ka gane amma na faɗa maka suka ci bulus ka gane a fine din da aka musu aka rage musu kuma har yanzu na faɗa maka abin da aka caje su daga da 1 billion dollars aka ce sai sun biya dala miliyan 500 har yanzu ba a san inda wannan dala miliyan 500 din take ba ba wannan magana to kaga me majalisa da ke kuma mafi yawanci irin wayannan abubuwan ana kinta da su ko a tsaya a yi zuzzurfan bincike a ƙarƙashin su saboda za a iya taba wane da wane wanda shi wannan wanan dan gata ne masu mulkin Najeriya da gangan suke gudanar da waɗansu al'amuran ko kuma da gangan ake barin waɗansu abubuwan suna faruwa a ƙasar nan musamman akan mas'alar da ta shafi ishu na tax hmm. wallahi da gwamnati za ta mai da hankali akan kamfanonuwan da ba sa biyan haraji a cikin ƙasa da manya-manyan masu kuɗin da ba sa biyan haraji suke haɗa kai da waɗansu jami'an gwamnati da ba a buƙatar ma wai gwamnati ta je ta ciyo bashi Allah wa Najeriya arziki kusan duk duniya ba za ka taɓa haɗa Najeriya da arzikin da Allah ya yi mata ba da wata ƙasar saboda ina tabbatar maka ko Amerika a yanzu in aka samu yadda ake kassara tattalin arzikin ta kamar yadda ake wa Najeriya sai ta karye amma albarka da Allah ya mana kuma mu kullun ƙara karya tattalin arzikin suke saboda nauyin su da matsar su tana kan talaka inda kuɗin yake kamata su matsa cin hanci da rashawa ya hana su wannan aikin kar ka manta manta a zamanin tsohon shugaba Muhammadu Buhari har kawai aka yafe waɗansu mutane da basu kirga ba haraji na naira trillion sha shida. Aka yafe musu. trillion sha shida. Ka gane ko? Wanda ai bai kamata ba. Shi ne aka ce da sunan waiba ko? Yes da sunan waiba haraji tax waiba. To amma saboda sun ba 'yan ƙasa aiki da yawa ne aka wannan. Ba maganar wani aiki naira trillion sha shida ka gane ko? Su ba musu ba. Eh. Su abin da ake musu import duty. Mm. Ka gane wanda suka shigo da kaya mm. aka yi musu wannan waiver din. Daga baya na faɗa maka aka fito da wani abu yanzu dodoro ka gane aka yi musu kuma waiver ka gane na harajin da ya kamata su biya aka ce su je su rike ga titika ɗaya biyu uku za su je su har yanzu na faɗa maka babu wannan titika a ƙasa a lokacin na faɗa maka eh. a 1.2 trillion ji a hannun su yanzu bari baka wani misali mm. ta taya wannan abin zai yi haka kawai ba tare da akwai waɗansu beneficiary ko kuma waɗanda za su ci gajiyar wannan badakalar su ne makusanta gwamnati waɗanda za su iya hanawa a yi wani abu akai wannan shine abin da yake faruwa kullum yake haifar mana insecurity yake lalata moral attitude namu ƙasar take nema ta daki bango irin waɗannan abubuwan ne shugabanni hankalinsu baya kan yakar rashawa yanzu yanzu da muka gama maganar tudubu mm. yana maganar cewa rashawa yakar rashawa da sauransu wanda ga baki daya in ka kalli zero yaki da rashawa ma idan ka dauko gwamnatinsa da gwamnatin Buhari ka gane ko saboda haka waɗannan abubuwan idan zai hankalinsu zai dawo kai su kishin ƙasar nan saboda sun fi kowa jin daɗin Najeriya talakan Najeriya bai san daɗin Najeriya ba idan Najeriya yes bai san ta ba ka gane a yanzu talaka a Najeriya Mozambique babu wani abu da ya sani daɗi sai wahala saboda masifar da za a kirkira yau ta gobe ta fita yau ta jibi bi ta bi jiya kullum haka shugabanni yanzu hanka shi fa yanzu talaka ya za a yi ya zauna lafiya ba tare da gwamnati ta fito da hanyar da za a cutar da shi yake ba ka gane ko sannan ga waɗansu mutane a gefe kiri-kiri kai yanzu Allah annabi ya ma za a yi mutunci a kasashen duniya ka ji wai an ce wai wani kamfani ko kuma waɗansu kamfanonin kasashen waje wai sun ki biyan haraji wai 1.8 trillion kuma da gwamnati a kasar mm. kai ba sai ka nuna wa duniya cewa baka san me kake ba wannan yana nuna wa duniya cewa eh lallai shugabanninmu su da me zan ce maka ma ai gwanda mu wani ma na aji ɗaya ko aji da irin yadda suke rike ma a Najeriya abin da kawai suka sani shi ne a zo kasafin kuɗi a rarraba yadda za a yi kawai su gwada kansu da sauransu ya za a fito da tsare-tsare kuma abin da zai ma takaici muzamil kullum masana tattalin arziki waɗanda ake ce musu economic expert ko kuma eh, eh, ka gane masana eh, economic analyst da sauransu kullum maganar su shine ya za a yi a fito da tsarin da za a tatsi talaka wa'ancan mutanen duk sun san irin halin da yake faruwa a can wajen amma hankalin su baya kai duk sun san yadda gwamnati take wada shaƙa da kuɗaɗen mutane amma hankalinsu baya kai a daidai wannan lokacin ka ji ana ware wajen naira miliyan dubu kaza wai za a gyara gidan shugaban ƙasa wai za a gyara gidan mataimakin shugaban ƙasa gidajen da idan ka je ka gansu yadda ka san a aljannar duniya kake a daidai lokacin da ake cikin wannan masifar ka ji ana fidda wajen naira miliyan ɗari biyu ko ɗari uku wai za a siya wa shugaban ƙasa mota wai za a siya wa matar shugaban ƙasa mota ta miliyan ɗari biyar wai za a siya wa wanda ka tura ya je ya tsaya maka domin ya tabbatar an maka abin da ya dace dan majalisa ka mota naira miliyan ɗari da sittin wai za a ba wa gwamna wai tallafi naira miliyan dubu talatin wace irin ƙasa ce wannan babu hikima babu basira a cikin layin da muke ciki kuma wannan yanayin da ake ciki a kasar nan ko kaɗan ko kaɗan na gaya ma mm. tun tinubu bai hau layin gyara halin da ake ciki a najeriya ba saboda ana tatsar mutane ana raba wa waɗanda suke zaluntar mutane a baya yanzu barin baku wani misali kiri fa muzamil yanzu kwanakin baya ake magana wajen daga shekara ta da biyar ne kawo yanzu mm. wajen naira tiriliyan arba'in gwamnoni suka rike kuɗin local gama tiriliyan 40 su su kaɗai sannan kuma wannan gwamnatin ta fito da tsarin da ta idan ta matse mutane ita a ganin ta ci gaba shine ta ƙara raba wa gwamnonin nan kuɗi a raba wa 'yan majalisa kuɗi a raba musu kuɗi ƙasar da kusan fiye da average na al'ummar ƙasar suna cikin wani irin yanayi na musiba da tashin hankali saboda haka shugabanninmu gabaki ɗaya kai ka ce me zan ce babu wasu babu kana neman kololuwa gazawa a tsarin mm. gudanar da shugabanci in ka samu tsarin shugabanci daga shekara ta 2015 kawo yanzu ka gama ba sai ka sake wata Allah ya kyauta bari Usman dan bai to kaji abin da honorable ya faɗa da kwanar bella ba su duk sun nuna abin kamar bai dace wannan binciken da za a yi ba ba su da ƙwarin gwiwa cewa za a abin da ya kamata to ai ai rashin yin binciken kuma yana ba wa sauran kamfaninnika dama su ci gaba da abin da wancan suke babu komai to bari in dan ma matashiya a shekara ta dubu biyu da da ashirin uku na ne shekara da ta wuce a watan mai house of representative ta yi binciken kamfanin mai ka gane ko da su ma suke wannan almundahanar ta ɓoye haraji su biyan gwamnatin najeriya haraji mm. wanda har ta kai ta kawo a wannan lokacin house of representative ta yi ɗin cewa shi kansa shugaban hukumar federal inland revenue mm. a kama shi a gurfanar da shi a kotu mm. ka fuskanta ko idan muka sake tsayawa muka yi la'akari ka gane akwai jaridar sahara reporters ta ashirin da biyar ga watan mai abinda take cewa su house of representative a lokacin sun ma nuna nuna sun indaitin din shugaban federal irin revenue mm. hukumar tarawa federal gamman din najeriya mm. ka gane ko sun indicting dinsa da hannu wajen taimakawa kamfanin nukan man fetur kaucewa biyan haraji ga gwamnatin Najeriya. Ka gane ko? Idan ka kalli ashirin da tara ga watan Nuwamba na 2022, ka gane jaridar Daily Post ta rawaito cewa a wannan lokaci shugaban hukumar tara harajin gwamnatin tarayya an ba shi kwana bakwai ya halartar da shugabannin kamfanin nukan man fetur guda tara gaban majalisa. Mm. Ya kawo su. Mm. Su ma ba komai bane. zargin murkushe harajin gwamnatin tarayya ne ka gane ko mm. to haka haka haka za ka dinga gani abubuwan suna ta faruwa akwai lokacin da shi house of rep mm. e-grilling din shell company a kan kamar a matse mutum mm. da tuhuma tuhuma da tambayoyi aka titsiye shi mm. ka gane ko mm. ba laifin komai bane. kaucewa biyan haraji ne to saboda haka irin waɗannan bincike kala-kala a najeriya ka gane ko za ka ba bayo aka fara shi ba wajen cewa ga wane yana da haƙƙin ya biya najeriya haƙƙinta a ƙasarsu da ifito ba haka ake ba wanda za ka ga laifi ne ma da zai kai mutum gidan kurkuku a kama shi cewa ga haraji da kamata i biya gwamnati ya ki biyansa amma najeriya duk irin waɗannan binciken za a zo a yi shi a ɓata wa 'yan najeriya lokaci lokaci talaka i ta cewa za a yi wani abu tangible amma daga karshe wani sa'an irin waɗannan binkitan ka fuskanta ko sai kuma ma a bige da su wakilan da zargin su na karɓar rashawa saboda an samu shugaban integrity wanda yake shine kamar shugaban group din da yake na tsantseni da kuma a tsaya a yi abu bisa ka'ida an ba shi mandate ɗin su investigation din yadda aka sace kuɗaɗen man fetur amma daga karshe kaga rikodin aka yi yana cusa daloli a hula da da cikin aljihuna to mm. saboda haka zaka ga irin waɗannan ni a fahimta ta da yawa waɗannan binciken zaka ga ba bincike bane da ibke mafi yawan lokaci yake haifar wa talaka da ɗa mai ido mm. to saboda haka ni a fahimta ta shi kansa wannan binciken da za a yi na tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari takwas mm. zai yi wahala yildin ɗin positive result ya kawo ɗa mai ido saboda duk waɗannan kamfanin ya kusan tiriliyan biyu ya kusan tiriliyan biyu kaga ba da daɗewa ba kamfanin mai guda talatin ake zargi zargin sun wallahi ina gaya ma honorable waɗannan kuɗaɗen collectively da na kamfanin nukan mai da na bankuna kasan har bankuna house of rep sun binkita mm. akan hana federal gamman wannan haraji duk waɗannan kuɗaɗen da za a haɗe su sun isa su biya bashin najeriya waɗannan takunkuman da ake sa mana a janye tallafin karatu tallafin lafiya na wutar lantarki na mai da za su kau allah ya kyauta honorable a gurguje mu kalli wani sabon batu na tsadar rayuwa mm. kwana-kwanan nan muna ganin tsadar kaya da suke ta faruwa har ta kai ga makallaf batun siminti a kwana kwanan nan bai fi naira dubu hudu ba da ɗari biyar da ɗari hudu haka ake sai da shi kafin zuwan gwamnatin muhammadu buhari ma baya wuce dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar haka to kwatsam sai kai har sai da ta kai ana sai da shi naira dubu takwas har da ɗari biyu ma wasu guraren to buwa ya ce a sabo shekara zai fara sai da shi dubu uku da ɗari biyar ba kai ga wannan gaba ba shi gwata ma bai wannan magana ba sun gana da shugaban kasa tinubu to a shekaran jiya sai muka ji tinubu ya da umarni cewa yana umartar buwa da dangote da sauran masu kamfanonin siminti ya zama wajibin su su koma tsohon farashi ya wannan batu to na farko Allah ya sa su bi amma ina faɗa maka babban illar da Muhammadu Buhari ya mana a shekara takwas yana mulki kuma ya tafi ya bata mm. shine creating abin da muke ce oligolistic economy menene oligopolistic yawa waɗansu tsiraru ka gane su aka karfafa ka gane mm. wanda na faɗa maka aka karfafa su aka azurtar da su tare da arzikin ƙasar nan da gumin ɗan ƙasar nan ka gane ko mm. suke azabtar da ɗan ƙasar ka gane suke kuma rusa tattalin arzikin ƙasar ka gani tare da makarraban gwamnati wanda suke da madafin iko kamar yadda na faɗa maka maganar su NBC din su NCC to su ma haka waɗannan ka gane local manufacturers simintin da na faɗa maka duk duniya ba inda siminti yake da tsada irin Najeriya babu inda kayan gini muzammil yake tsada hmm. irin ƙasar nan tamu duk duniya duk duniya ina faɗa maka babu wanda na faɗa maka suke ɗiba kayan gini a banza ka gane irin waɗannan kamfanonuwan nan na faɗa maka su ɗauki gypsum a Najeriya su ɗauki limestone a banza su ɗauki kul ɗinka a banza sinadarai ne waɗannan duka yin simintin ka gane a banza a wofi ba kuma a abin da suke biyan gwamnati na ɗibar waɗannan natural sources ɗin sannan na faɗa maka in ka koma na faɗa maka ɓangaren ba su kaɗai ba masu rodi waɗannan indiyawa ko ba gane ba da 'yan china ko ba gane ba wanda aka bar suke cin karansu ba babbaka baki ɗaya ina faɗa maka scrap ɗin shi suke ta ɗiba suna narka yau ton ɗin rodi ya kai sama da naira miliyan ɗaya saboda haka babu yadda gini zai yiwu babu siminti babu rodi saboda haka ɗan juma ne da ɗan jimmai ka gane amma in ka duba shi kamar minista ka gane na na works wai lallashin su ma yake ka gane kamar ma tausasu yake ka gani eh. ya za a ce ina faɗa maka a ce wai misali ma wai ana lallaba su because it has to be ka gani ba lallabe ba dukiyar su ina faɗa maka ba dukiyar su bace ina faɗa maka duk ba su suka su karba abin kuna ba su suka nan kuɗaɗen mu ne kuma mu muka biya uwa kuɗin ina faɗa maka da interest din ma saboda ina faɗa maka a lokacin da suke sai da sumuntin nan ina faɗa maka buhun siminti bai kamata ya wuce naira ɗari bakwai da hamsin ba a ƙasar nan hmm. musamman bai kamata ba ka gani amma yau a ce wai kana sayan siminti naira dubu takwas misali yanzu akwai clip da aka turo min da shi hmm. daga Algeria wani yaro hmm. yana Algeria ya ce yana mamakin yadda ake cewa siminti naira dubu takwas naira dinar arba'in da uku ne. Naira arba'in da uku ne kawai a can. Dinar eh. Kamar mu a can naira arba'in da uku. Haka simintin yake. Amma yau ina faɗa maka kai imajinin yanzu faɗa min har abadan abidina ya talaka zai samu inda zai kwanta a ce siminti dubu takwas rodi 1 miliyan ka gane kuma wannan shi yadda ke daɗa tirgarin ɗin massive inflation a ɓangaren da shi kamar shugaban ƙasa yake so ka gane ya mass housing scheme ka gane yadda kowa zai samu gidaje yawa to ta iya gidajen kuma in ka gina wa zai saya a wannan farashi nawa ne income din dan kasar nan minimum wage din naira dubu talatin ne to suna magana kamfanin kan su ma akwai abubuwan da suke siyowa daga waje duk zance suke alaji duk zance suke kar ka manta wa ya je redin kwanan nan su aka je aka redin ya ne redin yau aka je aka redin su akan dalar da aka dinga ba su me suka da ita aka bincika dukkan su ka gane duk waɗannan kamfanonin da EFCC za ta tsaya tsayin daka ka gane a the last 10 years har lokacin Jonathan a dauko har zuwa yau a dauko mm. su aka ba wa dalar nan me suka da ita mm. duk dalar da za a baka in shigo da kaya za ka sai ka cika form M duk waɗannan abubuwa na faɗa maka ana so a bincike za a bincike muzammil mm. amma ina faɗa maka babu yanzu ƙasar da Allah ya aje kayan siminti kamar irin ƙasar na kamar titi ne duk duniya ba wanda yake titi da tsada irin Najeriya misali nake faɗa maka limestone din mu anan ne gypsum din mu anan saboda haka dan abin da suke shigowa da shi daga waje dan sinadaran kalilan ne ka gane akwai abin da suke sayarwa hmm. by product wanda suke sayarwa suke samun dalar nan akwai hmm. by product din suka zo processing siminti ka gane ina faɗa maka rashin tsayayyen gwamnati ne yanzu abin da gwamnati ya kamata ta yi ka san abin da ya kamata ta yi hmm. ta bar importers masu shigo da kaya ta bar su ka gane su je su go da simintin na ka yanzu yadda zai dawo eh. a ce Mozambique je ka ka shigo da shi a ce kwamar je ka shigo da shi a ce barista je ka shigo da shi misali nake faɗa maka gwamnatin ka gane ko a dalar nace da baka dalar a 1003 din a baka ka je ka shigo da shi ka gane misali ka ga nawa za a samu kuma a yi maganar ka game da a sa maka hatta harajin da zaka biya import duty din ka ga simintin nawa zai dawo sannan kuma a kyara mutane su shigo da rodin ka nawa zai zo mm. duk zance ne ka gane duk lokacin da aka samu tsayayyar gwamnati mm. wallahi na faɗa maka ƙasar nan na faɗa maka wata shida ta ɗauki sai ta gyaru amma duk lokacin da ba a samu jajirtacce ba akan gwamnati ka gane akan madafun iko saboda haka waɗannan haka za su ci gaba da kassara tattalin arzikin ƙasar ka gani kamar yanzu na faɗa maka buhun taki a yau yuriya naira dubu arba'in ne dubu arba'in kayan abin da yake samar da yuriya ɗin nan yana ƙasar mu ɗari bisa ɗari ba a shigo da komai komai nan ake komai kai a nan ake samun shi amma yau a ce yuriya 40,000 a bag to faɗa min yaushe misali ba abin da ya alakanta shi da dala babu abin da ya alaƙa shi da dala resources ɗinka ake ɗiba daga gas wannan natural gas ɗin da kake gani daga shi ake ammonia daga shi ake samun yuriya amma na faɗa maka yau baki ɗaya wannan na faɗa maka sun zama watin sun sun yi creating din monopoly da cartel mm. a tattalin arzikin mu saboda haka duka su uku da notor ka gane da indorama da dan gudu suna sai da takin nan kusan naira dubu arba'in saboda ina faɗa maka an yi creating wani cartel monopoly su isu kamar yadda na faɗa maka suka creating ka gane monopoly a harkar siminti kamar yadda indians na faɗa maka da eh, chinese suka creating monopoly a harkar rodi saboda haka economy din ka gane duk inda kai creating monopoly ka gane a tattalin arzikinka to haka za a rusa tattalin arziki. Saboda kai a bada dama ga masu shigo da kaya a shigo da su. Everything ka gane a shigo da shi gani a stabilizing din ah, misali economy din yau buhun zuga ba kusan naira dubu tamanin ci ka faɗa min yau na faɗa maka wa zai iya sayan shigar mutane ma sun haƙura sun ce sukarin shigo da shi suke daga ina faɗa maka duk sun haƙura da shi a ah, nawa ce shigar daga brazil yanzu misali da shugaban ƙasar mu a wannan summit din da ya je mm. da shi lula da silva mm. ka gani yau dan kishin ƙasa ne a zauna gwamnati da gwamnati a shiga yarjejeniya mm. kamar yadda lokacin gwamnati ƙasa za ta iya kawo mana of course mana na faɗa maka duk mun yi wannan lokacin muhammadu buhari abinda ake cewa ba ni gishiri in ba da manta tare da babata lokacin ba wannan zuwan ko wancan 1985 yana mulkin soja haka suka dinga bamu saboda haka ka gane su zo mu za mu ba su mai misali na faɗa maka ko waɗansu abubuwan su ba mu shuga din ka gane mm. su ba mu ah, ya sunanta soya beans su ba mu waɗansu abubuwa da muke bukata mm. duk haka ake yi ka gane ake stabilizer din a ah, tattalin arziki muna da 1000 and ways na za mu kayar tattalin arziki amma eh. amma da problem ka gane da kiɗa da busa da sarewa ta bankin duniya muke ji kawai da IMF saboda shugabanninmu sun zama compromised Allah ya kyauta kwamar bello ba fage ya ka kalli umarnin shugaban kasa ya ce da buwa da dangote su gaggauta koma tsohon farashi na siminti inda gaske yake eh. ba wai kawai an yi magana ne dan a burge mutane ba eh. to wannan abin zai gyaru saboda umarnin shugaban kasa ba abin wasa bane hmm. a lokuta da dama ko a zamanin tsohon shugaban Muhammadu Buhari ana irin wannan magana ne a ce shugaban kasa ya ce ayi ba ayi ba a gaba gaskiya bane hmm. da gangan ne shi ma ba da gaske yake ba saboda simintin nan kaso 95 na raw material da ake simintin nan limestone ne kuma limestone limestone ne ko na rabu limestone ne limestone din nan sai gypsum da da kuma coal da sauransu duka raw materials din a Najeriya suke a kashi muna da shi ba dalilin da zai sa a ce duk duniya ban ga kasar da ake sai da siminti da mugun tsada kuma ake ninka farashin a lokacin da aka so ba tausayin kasa ba gishin kasa ba tausayin talakan kasa musamman irin yadda ake yi mana a Najeriya ba kuma babu wani dalili mafakar su ɗaya dala shi ta kaɗai ce yanzu kwanakin baya muna ji anan ake yi wanka kwanakin baya muna magana da wani business client dina wani Alhaji Yakub daga saudi mm. Saudiya yake yake gaya min cewa siminti a Saudiya mai kyan ma mai kyan wanda ake kawo shi daga Egypt ne ko ina ne idan ka canza kuɗin Najeriya ka same shi bai fi dubu biyu da wani abu ba in ka canza kudin Najeriya a wani dalili haka gane nan in ka tafi da sauransu a wani dalili a Najeriya ka sai da siminti naira dubu takwas da wani abu daga naira dubu hudu lokaci ɗaya a ninka shi ba 100% haka rodi ka kalli rodi fa daga naira dubu ɗari shida da talatin da wani abu ka kaga a ai irin wannan da ake kwanan nan nake gaya ma ka gane ko ina zuwa ya tafi 1.2 miliyan naira 20 kg na waya da ake siya ta gini muzammil wacce ake daura rodi daga naira dubu goma sha bakwai yin ta tafi naira dubu arba'in da biyar kwata rodi kwata rodi wannan na gini daga naira dubu talatin mai kyan babban ya tafi wajen naira dubu hamsin da wani abu babu hikima ba wayewa ba aikin gwamnati ka gane ko ba aikin yan majalisa kasar kawai ta tafi ya zama katel tsakanin jami'an gwamnati kawai talaka ya zama saniyar tatsa kar ka manta rahoto aka bada cewa muna ɗaya daga cikin waɗanda muke da mutane da suke revolving ba san inda za su around nonsense kawai ba san inda suna ta yawo ba san inda suna ta yawo a titi ba san inda za su za su kwana ba revolving ai ɗaya ne ai ka ce wandering a nisa ake revolving kuma ba a san inda ake ba ka gane ko hukunci da an ni na buga da ka gane ai revolving shi da yana ta juyawa ba sama ba kasa ai na'ura ce take revolving shi kuma wandering mutane su ta yawo na'urar ba ne me bambancin mu da na'urar honorable me bambancin mu da na'urar in ka ce eh, ana yawo haka shine kawai kamar mutane amma ai yadda ake tafiya da mu ba magana mutum a harkar gini a harkar gini abin da yake faruwa yanzu a kasar nan ba aikin hankali muzammil yau zaka tura wa client ɗinka estimate gobe ka je siyan kaya estimate ɗin ya kusan ninkawa ka gane ko sai ku je da shi mai gidan eh, ka <laughs> gane ko ya kusan ninkawa ba hankali shi isa ka gane ko su abin da basu gane ba suna karya kasan ne domin duk wani wanda zai harka kasuwanci a kasar karyewa zai karyewa zai eh, kuma in ya karye kasan za ta karye Allah kyauta barista a gurguje mun ci lokaci ne sosai ya ka kalli wannan umarni na shugaban kasa cewa a koma tsohon farashi na siminti da kamfanin buwa da kamfanin dangote da sauransu to wato abin da yake faruwa kasan. ran sha takwas ga watan nan da muke ciki an yi mitin da ministan works and housing omehi mm. da su wakilan wannan kamfanin nukan dangote buwa da wani lafarge akan cewa yaya za su su rage wa talakawa raɗaɗin kuɗin siminti waɗannan mejo kamfanin nuka mm. sai suka yadda za su rage kuɗin siminti amma akwai sharaɗa sun sa sharaɗi sharaɗi suka sa na farko ishu ɗin a janye musu custom duty mm. a janye harajijjikan shigo da waɗannan kayayyakin da suke haɗa sinadaran da suke fasa dutsuna da shauransu mm. a cikin sharɗuɗɗukan da suka sa har da federal gamman ta gyara musu titunan najeriya to waye rusa mana titukan ba motocin su bane to ta yana ganin kuma su aka yi wawe ba fa eh. ka gani aka ba su kuɗin lakadan su je su gyara titunan to kaga to ta yana ganin hanya yaushe aka gyara titi yaushe motoci za su fara aiki yaushe za talaka zai samu ragi wannan washe gari eh. akwai wani minista dan giwa mm. ka fuskanta ko shi yake musu barazanar cewa to ko su yi wannan ragin ko kuma gwamnatin tarayya ka fuskanta ta bawa kowane dan Najeriya dama ya shigo da siminti daga ko ina ne amma duk waɗannan abubuwan at the rate din da mutanen nan suke romansin da su da masu mulkin mu ka gane ko su ci abinci tare in rawa ta kama maka gansu suna tikar rawa tare da masu waɗannan manya-manyan kamfaninnukan ka fuskanta ko wannan ranar da za a ce wai an buɗe kofa kowa in shigo da siminti wallahi bana hango ta a kusa ka fuskanta ko kamar inda aka faɗa duk waɗannan abubuwan inda za a kyale talakawa mai ɗan jarinsa ije inda kowa honorable yake iya wo container shadda a kyale duk mai karfi a siminti ya je duk inda zai samu da sukari da sukari da eh, eh. wanda sukarin nan kaga ran nan nake cewa da a ce a Najeriya Najeriya an yadda da wannan currency swap din da mu da Brazil dudu hun ba zai fi naira ɗari ba sosai kuwa to ai baka sani ba ma yanzu kam ai muna da kamfanonin sigar a kasar nan muna da shi a Bacida muna da shi a Sabana su aka sayarwa da su su waɗannan na faɗa maka su aka sayarwa da su ka gane kuma ake musu special concession da waivers amma har yau na faɗa maka da aka ba su wannan damar ka gane da waiver da tax ba abin da ba a yi musu ba dan su kamfanonin ai sigar a kasar amma sun ki to saboda duk wannan abin da yake faruwa wallahi gwamnati da gangan ta san komai akan akan wannan abu in ta so ta gyara wallahi za a gyara ai abu ne saboda haka wannan abubuwa abubuwa ne masu sauki saboda haka irin wannan ultimatum din da ake bayarwa zaka ga zai zo i wuce to Allah ya kyauta kafa da kafa buwa ije i gayawa shugaban kasa shugaban kasa zai rage ya rage Allah ya kyauta mai shawara tilas anan zamu dakata a madadin barista Umar Usman dan Baito da comrade Bello Basi Fage honorable Amanullahi Ahmad Muhammad muna da baki da suka mana ziyara akwai Abdul Jalal Yusuf Enshana da kuma Kabirin Garu Limawa Abba Haruna Idris yake tace sautin da shirin ya zo gare ku muzammil ibrahim ya kasai da na gabatar nake shawar salamu alaikum